باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة حديث دي في سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة سألنا فيك باب قوله بعد فدر الله ما أوكتين سركي إن الله lallai Allah maɗaukakin sarki لا يظلم baya zalunci misqala zarra ko da kwatan kwatin ki ne. zarra zarra ita ce abu mafi kankanta abinda ba a iya ba za ba shi da nauyi ko ka ce dan kwatan kwatin dankiya ko kurar taga in ka bude taga dan haske gita a ciki sai ga wani abu na fita suna yawo haka dan kan ma'ana zarra shine matuka karshen karancin yani zinata zarra nauyin ko da kwatankwacin gankiya shi ne ko zarra to ne ya zai tabbatar da haka shi ne sai kawai ce qala haddathani Muhammad ibn Abdul kala qala Abu Umar Hafsu ibn Maisara an Zaid ibn Aslama an Afa ibn yasari an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya tara masa yadda yake أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يتي وأنس متاني أتكين زامن من زمن الله صلى الله عليه وسلم سكتي يا رسول الله يا من زمن الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة شن زام أبنجد مرانا تاشن قيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إيه ba Allah ce wujuhun yawma idin nabirat ila rabbi rabbiha nabira wai ne kenan wujuhun yawma idin ila rabbi ha na nabira to amma imamu zamakari da yake cikin aqidarsa ta mu'tazilanci ba zai taba yiwuwa ba shine sai ce wujuhun yawma idin nabiratu ila rabbi ha. ila shi shi wai jam'i jam'i ɗaya mufradi ne ko na ala wai za su jirayi ni'imomin ubangiji ba wai ila harfu jarrin bane nazira ba mai gani bane wannan ai ahli sunna kenan illal zina asal husna suka ce wa ziyada shine ganin Allah madaukakin sarki shine ke yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tasbihin wa darbin min misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahla al-i'tizal بدء ضوء الأمالي كمان شرح بدء ضوء الزعالي شرح بدء الأمالي yace yarahu almu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali وينسون فينسون النعيم أو وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال kace muminai za su gani Allah madaukakin sarki ranar aljanna amma mu'tazila da suka ce su ba za a gani ba a cikin aqidar su sai hasara ta tabbata a gare su su ne ba za su gani suka ce ya rasulullahi hal nara rabbana yawmal qiyamati shin za mu ga ubangiji mu ranar tashin kiyama kana sai manzo Allah ce na'am هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها صحاب قالوا لا da manzo Allah ya ce eh za mu za ku ga ubangijin kiyama sai yace shin kuna cutuwa in in za ku ga rana a cikin lokacin da lokacin tsakar rana garjin rana ga haske babu duhu babu girgiji shin kuna shan wata wahala don ku kalli rana sai suka ce a sa'an nan sai manzo Allah ce wa hal tudaruna fi ru'yatil qamari laylatal badri daw'in laysa fiha sahabun sai ce kuna shan wata wahala kuna cutuwa a cikin daren goma sha hudu ko sha biyar lokacin da wata zai shige cika babu girgije babu duhu babu hadari babu komai kuna zali kuna samun wahala kafin ku ga wata suka ce a'a kalula suka ce a'a قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة ba za ku taba cutuwa ba ko ku ture tunku daidaiya eh, ko ko cunkoso ko sha ko ku samu wata wahala ba za a taba samu wata wahala ba dan a ga Allah madaukin sa gira na tashin kiyama illa kama tubaruna fi ru'yati ahadihima sai dai kaman yadda kuka san da ranar tsaka babu duhu babu girgije babu komai duk inda kake za ka ga rana kasancewa wani yana ganin rana ba zai kare ka gani ba zai kare naka ganin ba ba sai ka je ka tura shi ba zai ka gani haka kuma wata daren goma sha biyar ko sha hudu babu girgije babu duhu duk inda kake sai sai ka ga sai ka ga wata to wannan tashbihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min babu tashbihi ru'ya bir ru'ya la min babu tashbihi al mar'i bil mar'i hmm. hadha tashbihu ar ru'ya bir ru'ya la tashbihal mar'i bil mar'i abinda manzon Allah yake kamantawa shine yadda in rana ta fito duk inda kake duk yawan mutane kowa inda yake yake kallo babu wahala haka wata daren goma sha biyar duk inda kake za ka tsaya kana kallo ko mutum sun yi miliyan kowa yana kallo wani bai kare wani to abinda manzon Allah ke kamantawa kenan gani da gani ba manzon Allah na kamanta abinda za a gani da abinda za a gani bane akwai bambanci tsakanin a kamanta gani da gani da abinda za a gani da abinda za a gani mun gane ko gani da gani wannan wannan gani da gani ma'ana abin yadda za ka ga wannan ba da wahala ba abin da manzo Allah yake nufi kenan yadda za ka ga wannan ba da wahala ba haka za ka ga Allah ranar tashi kiyama ba da wahala ba ba yana nufin ba kamanta Allah madaukakin sarki da rana ko wata bane لأن هناك فرقا بين المرئي بالمرئي وبين الرؤيا بالرؤيا وهذا التشبيه تشبيه المرئي آه، الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي لأن المرئي هنا خالق والمرئي هناك مخلوق فيكون هنا من بعد من بعد رؤية المخلوق لخالقه وهناك من بعد رؤية المخلوق لمخلوق آخر هناك فرق بون شاسع بين المرئي والمرئي من قال yake da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani yadda al'amari zai kasance sai ya ce idza kana yawmul qiyamati in aka wayi gari ranar tashin kiyama yanzu akwai shakka a cikin ranar tashin kiyama kowa ya tabbatar da akwai ranar tashin kiyama don tafiya ake kai ko eh azana mu'azzinu yace sai ne ya kuwa mai fela mai ba da izla ba ne ya sai ya faɗa sai ya sanar yace tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma ta bi abin da take bautawa uzairu kake bautatawa masihu kake bautatawa rana kake bautatawa wata kake bautatawa tauraro taurari ne wuta ne dukiya ce siyasa ce saki ne eh, duk abin da kake bauta kasuwancin ka ne kasar ka ce matar ka ce ki ne dukiyar ka ne kamfanin ka ne duk abin da kake bautatawa sunan ki bauta mun gane ko yanzu ai ba za a tambaya ta yaya za a yi mutum ya bautatawa wani abu ba da an riga an sani ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ittakhadhu ahbarahum wa rubana ma arbaba min dunillahi dan ka ce ai mu ba bautata musu muke ba sai sai a ba sa halatta muku abinda Allah ya halatta ko halatta ba sa haramta muku abinda Allah ya haramta ko haramta eh sai ce fa tilka ibadatu in ka ta halatta ma abinda Allah ya haramta ta halatta ko ta haramta haramta ma abinda Allah ya halatta ta haramta ta bautata mata kakinka ka aikinka iliminka jama'arka kasarka ko menene har biyu har ofishinka in ya halatta ma abinda Allah ya haramta ta halatta ko ya haramta ma abinda Allah ya kenan fatilka ibadatu فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب يتي دك ba abin da zai saura duk wani abin da kake masu bautawa wani Allah shi kenan illa ya tafaqatuna fil nar duk masu bautawa uzairu ne ko duk masu bautawa wani Allah madaukakin sarki duk sai ka gansu sun fada a cikin wuta hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah har sai a wayi gari sai masu bautawa Allah barrun aw fajiru ko mutumin kirki ko fajiri wa gubbaratu ahli da kuma tauran bakaya gubbarat ai bakaya da tauran ahli kitabi yahudu da nasara al alyahudu sai a kirayi yahudawa فيقال لهم أشهدك من كنتم wa kuke bautatawa? قالوا كنا نعبد عزير ابن الله sai ai sun kasance suna bautawa uzairu ne a fadar su suna cewa wai dan Allah ne wa yuqalu lahu sai a ce da su kazabtu ayya kuke mattakhadha Allah min sahibatin wala waladi Allah bai taba rike mace ko ko da ba fama za ta buguna to yanzu me kuke so me kuke bukata ni an bukata fa qalu sai su ce hafishna rabbana fassina su ce kishin ruwa kishi muke ji kishin ruwa muke to ya ubangiji muka tayar da mu fayusharu sai a nuna muku ala tariduna ba za ku je ku sha ba fayusharuna ila nar sai a kora su zuwa wuta ka annaha sarabu ka ce wutar daga nesa suna jin cikin ruwa sai suka ga walwal ne ya can ka ce ruwa ne ya sabahu zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an yahtimu ba'daha ba'dan wutan jahannama wannan na cin wannan wannan na haɗe wannan fa yatafaqatuna fin nari sai dukkan su fada a cikin wuta nasara يدعى النصارى فأن أكراه نصارى ويقال لهم sai a ce da su man kuntum ta'buduna wa kuka kasance kuna bautatawa qalu kunna na'budu al-masih ibn Allah sai sai ai mun kasance muna bautatawa masihu ne dan Allah ala ala za'mihi فيقال لهم سيأتي لسو كذبتم أرياكم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد الله بتبرك ما تاكو فيقال لهم ماذا تبغون sai a ce da su me kuke bukata fa kazalika masalul awwal sai su ce kishin ruwa suke yi ruwa za suke so sai a ce ba za ku je ku sha ruwa ba sai su zaka ya can wuta sururi na wutan jahannama sai su tsammana ruwa za su je su sha nan sai su je su ji fada a cikin wuta yahudu da nasara kenan ko nasara ko na ina ne duk masu bin addinin kirista duk wanda bai bar wani addini ya dauki addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk yana cikin wannan abubuwa hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah har sai ya saura waɗanda ke bautatawa Allah kadai in barrin aw fajiri ko man abraruhu na nagartansu ko kuwa fajiransu atahum rabbul alamin sai ubangijin talikai ya zo masu kamar zuwa irin wanda ya dace da jalalihi wa kudratihi wa azamatihi fi adna suratin min allati ra'awhu sai Allah ya yi tajalli a cikin wata sura da ba su san wannan sura ba فيها فيقال ماذا تنتظرون haka ce abin da yasa Allah bai bayyana musu da surar da suka sani ba saboda a lokacin musulman da suke ko da yake Allah suke bautawa suna haɗe da na kwarai da fajirai tunda suna haɗe to shi kenan za shi ne yasa aka yi wannan abin saboda fajiran dama su ba san Allah ba ko to amma da Allah ya tajalli a cikin wannan sifa sai a ce ma za tantaziruna me kuke jira tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu qalu kowace al'umma ta bi abinda ta kasance tana sai tana bauta masa a duniya qalu sai su ce فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولا ولم نصاحبهم suka ce a duniya mun rabu da mutane muna matukan bukatar mu yi hulɗa da su amma saboda mu kiyaye addinin mu sai muka kyale su ba mu bi su ba wana saboda haka yau ba abin da za mu bi ba wanda za mu bi ba abin da muke jira sai ubangijinmu madaukakin sarki Jawabin kenan ko suka ce faraknan nasa ai a cikin duniya dan adam na hulɗa da dan adam yana fa'idantuwa da dan adam ana hulɗa ana kasuwanci ana komai da komai ana kungiyanci ana komai da komai suka ce amma muka kyale mutane muka rabu da mutane alhalin kasancewa kuwa muna bukatar muna da matukan bukatar amma saboda mu kiyaye addinin mu sai muka hakura mulki ne da su dukiya ce da su ko menene matukan zai kare zai bannata maka imani ka sai kai hakuri hakuri za ka yi za ka ji zatin hakuri din to amma Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisabin ko sa'an kuma Allah madaukin sarki ce kul mata'u dunya qalil hakuri za ka yi juriya jurewa za ka yi yanzu yanzu sai ga ya gama sai ga ya wuce nan Allah madaukakin sarki ce mata'u dunya qalil wannan jin daɗin da ake gani abu ne dan kare bai ta karya karya ba bai kai ya ka ba bai isa a bata lokaci akai ba bai isa rasa imani dan shi ba bai isa rasa bai isa rasa addini dan shi ba bai isa a saba wa Allah dan shi ba bai isa a kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ba kwana nawa ne sa'an sai ce wa nahnu nantadhiru rabbana alladhi kunna na'budu yanzu mu muna jiran mu da muka kasance muna bautata masa fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ce ana rabbukum mubtada da labari kenan sai ubangiji ce ni ne ubangijinku fa yaquluna sai su ce la nushriku billahi shay'a la nushriku billahi shay'a la nushriku billahi shay'a mun gane ko Allah ji Allah minhu babu yace wani babu wannan wannan ganin Allah da za a yi ana malamai suna ce da shi ru'yatu imtihani ru'u gani ne na jarrabawa gani ne na jarrabawa akwai gani na ni'ima akwai gani na kaza amma wannan jarraba an jarrabe su ne a gani a tabbatar da nagari da na wanda ba nagari ba ko babu da yace wani babu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid yaya al'amari zai kasance yaya hali zai kasance in muka kawo ma kowace al'umma wanda zai mata shaida sa'annan ina bika ala ha'ula'i shahida muka kawo ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zamo shaida akan annabawa ko al'ummomin da suka gabata yaya al'amarin zai kasance المختال والختال واحد يتي مختال من كما ده cika da batsewa wal khatalu yace al khatalu duk ne muftar da khatalu yace duk ma'anar su daya sai malamai suka ce nan imam al bukhari yayi ta samu amma abin da ake nufi da al khatal ay makkar wal khadda نطمس وجوها أي نسويها زام شاك حسكا حسكي أب شاك حسكا تزمو كبركية حتى تعود كأقصائهم فمسى الكتاب يا شافي للشافي محاه إذا يبوجي يتي من قبل أن نقيس وجوها فنردها على فعيرا يتي كفاد جهنم فعيرا أي وقودا مكامشي قال حدثنا قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم kaga wani sahabi kuma da darajarsa a wancan hadisi da muka karanta abinda ake nufi shine sai tilas mutum ya karanta tauhidi ya karanta asma'u wa sifat ya san sunan nakin Allah ya san sifofin Allah madaukakin sarki don aka waye gari ranar lahira ya san Allah da sifarsa amma in ba karanta al asma'u wa sifat ba ba karanta tauhidi ba yaya zaka kai ka san ubangijinka Koko, ko a'a ka karanta amma karatu ka sai ka kaita akan sifofi bakwai kadai alwujud wal kidam wal bakawul wa'annan guda a'a abin ya takaita kwarai da gaske bai isa ba a cikin babin tauhid asma'i wa sifat in kana so ka karanta littafan da suka yi bayani kan al asma'i wa sifat suna nan suna da yawa wanda suke manya manyan ahli sunna suka kawo ba abin da za a faɗa ma a cikin sai a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tabbatar ma abin da ya tabbata a kore abin da bai tabbata ba da nafsi nassi daga alkur'ani da hadisi ya fi saukin ɗauka ya fi kara hasken imani da zantuttuka na falsafa da na mantik laukaniyat ake kira waɗannan laukaniyat na kaza la lazima an kuna kaza na kaza la lazima an kuna kaza lauka su ake kira su laukaniyat za ka yi hakka gaji hakka gama rayuwarka sa'annan za ka gama za ka da ruɗewa ka rasa gane ka rasa sanin surutan Allah ba duk binciken da zaka yi babban manyan malamai suka ce nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa ghayatu sa'yil alamin zalalu wa arwahuna fi wahshatin min yusunina wa hasid dunyana azaw wa balu ولم نستفد من بعثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إيه نهاية إقدام الأقول إقالوا وغاية سعي العالمين ضلال yace wa arwahuna fi wahdatin min jusumina wa hasilu dunyana azal wa wabalu wa lam nastahid min ba'dina qula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace duk rayuwar da suka yi mutum zai zauna tun daga dare tun daga farkon dare yana na zan tutuka kai la kaza wani yace kaza wani yace kaza lau kana kaza la lazim an yakuna kaza lau yace har a wayi gari kada da suka rasa sanin me ka fahimta a cikin abin da suka karanta ce rayuwar mu duk ba abin da muka fara ba ba abin da muka fa'idantu cewa an jama'a na fi kila wa qalu wani ce kaza wani ce kaza wani ce kaza wani yace kaza shine sa'an nan yake sai mutum ya wayi gari bayan shekara hamsin ko arba'in ko tara yana karatu yana bincike sai ya wayi gari a lokacin ya fi kowa ruɗewa ma da ya fi kowa ma jahiltar Allah madaukakin ce da ya dawo akan tafarki Allah ya ce manzon Allah ya ce ya ce sai ya samu sanyin rai ya samu nutsuwa ka tabbatar da abin da Allah da manzon suka tabbatar ka kore abin da Allah da manzon suka tabbatar ya ce daga nan ya samu nutsuwa ya da fahimtar Allah ya da fahimtar menene suka kore amma duk wannan rayuwa yace wa aktsar wa ghayatu salil asayil alamin zalal yace duk wa'annan zantuka da ake yi na falsafa da mantik law kana kaza la lazima an yakuna kaza da kaza ne ai da ya zama kaza ai da kaza ne da ya zama kaza in ko ya zama kaza to ai kaza kenan wa ya tambaye ka baka taba ganin Allah ba ba za ka iya sanin yaya Allah madaukakin sarki ke ba to sai kai hakuri wane ne zai sanar da kai yaya Allah madaukakin sarki wane ne zai sanar da kai duk hankalin dan adam baki daya duk inda tunaninka zai kai ya dawo ga kai da tunaninka da abin da tunaninka zai haifar maka menene sallahu laisa abin da ake so ka hankalci cewa akwai Allah madaukakin sarki hankali duk koda na arne ne ko wane ne ko kafiri ne malamai ma suka ce alfalsafa lugawiyya lafazin kafirci kansa mu ya ya tabbatar da akwai imani kafirci lafazin kafirci suka ce wannan lafazin ya tabbatar da akwai imani suka ce me yasa haka aka ce kafara ina ma na kafara bi na kasara ya koyi me ya koyi akwai wani abin da ya koyi me ya koyi gaskiya ai ƙarya mata sun akwai gaskiya me ka zo ta koyi akwai gaskiya ce duk abin da za ka bincika shi ne suka ce abin da ake so yadda ka san magananka na da iyaka ka na da iyaka ganinka da duk suna da iyaka haka ake so kai ma hankalinka iyaka duk ganin ka ka yi ganin abin da ya mil uku duk jin ka zaka ji abin da ya mil bakwai ba za su sai aka ce yadda ka yadda cewa maganan na da iyaka jin ka na da iyaka menene na da to haka ake so ka tabbatar da hankalin ka ma yana da iyakan abin da zai iya fahimta kasancewa ka bai gano abu ba ko bai fahimci abu ba baya nuna cewa babu abin dan jahilci bai taba haifar ilimi ba ko eh abu kaza ni na jahilce shi akan haka dan na jahilce shi sai jahilci ya haifar da ilimin na tabbatar da babu shi kenan to sai aka taba samu jahilci ya taba haifar ilimi ya haifar da ilimi shi ne suka ce sai kai ma hanka tabbatar da cewa hankalinka ba komai zai iya fahimta ba in ya zama na hankalinka zai iya fahimtar komai ya zama ne kenan ya zama ne ya zama ya zama Allah kenan mustahili ne kuma ya zama haka ba haka bane to in abin da hankalinka bai gane ba sai ka ce babu shi abu nawa suke tare da kai ba za hankalin da kake aiki da shi ka tabbatar da cewa kana da hankali na ka tambaye ka ina yake ya yake ka san shi? na ka ce ma ba ka da hankali sai ka yi hushi ba tabbatar da kana da hankali kenan ko ina hankali yake ya yake fari ne ko baki ne ja ne ko ne ne ina yake in aka ce maka baka da rai ka mutu kenan ka tabbatar da gasa kana da rai ina ina rai yake yayi ka san lokacin da aka saka maka ka san ran da za a cire sai dai ka zaga ka sai da kuma zaba ka amma ka tabbatar da kana da rai to shi ne sai malamai suka ce abinda ake so ka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai in ba haka ba ka gama ka fata ko mutum yana ba yana da hankali ko ba shi da hankali suka ce yanzu ko gobin masallacin nan duk baki ɗaya a rufe ka ka ba na gilashi ba na kwano ko ko ba ma ganin waje dukkan mu muna zaune sai muka ji an zo an buka dukkan mu baki dai hankalin mu ya tabbatar da cewa akwai wani abu bayan kofar nan akwai wani hankali da zai shaka haka duk kofofin masallacin nan a rufe su da kofa ko ba ta gila ba ta gila shi ba balle kana kallon abin da ke ci ta katako ko kwano dukkan mu muna zaune sai muka ji dukkan mu baki ɗaya sai a ce baki ɗayanmu da mai hankali da mara hankali da babba da yaro sai a ce ne akwai wani abu bayan kofar nan ba haka bane dukkan mu mun tabbatar da akwai wani abu bayan kofar nan to shine akwai Allah kenan me dalili Allah ke ga ka zaune kai ka halice kanka uwar ka ta halice ka uban ka halice ka Allah ne halice ka da ni da kai kasancewar mu maudu zamammu shi ke tabbatar da cewa akwai Allah kamar yadda in aka doka kofa dukkan musan bayan kofan nan akwai wani abu to sai mana su ta'akkul kenan hmm. da'ira kenan na hankaltar abu dukkan mu mun hankalci cewa akwai wani abu bayan kofar nan hmm. to me yake halakar da mutane su tasawwur dukkan mu ba mu yi sabani ba ijma'an cewa akwai wani abu bayan kofa hmm. amma da mun yi hakuri wannan abin ya zai bayyana muna gashi ko ya aiko muna wanda zai ce muna gashi shine kaza mun huta to sai muka kasa yin hakuri da muka yi ijma'i cewa akwai wani abu bayan kofa sai ni na yi tunani sai kai tunani wannan sai ce kai ladan ne yanzu wannan sai ce a'a liman ne wannan sai a'a wani ne wannan sai a'a namiji ne wannan sai a'a mace ce wannan yanzu menene ya kasar da mu yanzu da'iratu ta'aqqul ko da'iratu tasawwur tasawwuri amma ta'aqquli kowa ya halkaci cewa akwai abu bayan kofar nan babu wanda ya shakka amma da muka gaza hakuri me shi ya bude kofar ko ya aiko mana ya ce mana shine kaza liman ne ko ladan ne ko wane ne ko menene da menene sai muka kasa yin wannan hakuri sai kowa ya je dauki hankalinsa yana son ya gano abin da bai gani ba kuma bai taba ganinsa ba za a sha wahala ko za a sha wahala ba sai ina yi tunani in mun yi dubu nan za mu yi tunani kan abu ɗaya sai mun yi sabani dubu wannan yana ganin kaza ne wannan yana ganin kaza ne wannan yana ganin kaza ne sai aka ce a'a kai hakuri da kai da tunaninka da abin da ka gano ni na yi hakuri da ni da tunanina da abin da na gano ita ta yi hakuri da tunaninta da abin da ta gano da su da baki ɗaya mu shaurariwa man ina manan manzon Allah ina ma'ana manzon Allah ma'ana ma'aiki ko ina ma'ana ma'aiki wanda aka aiko wa ya aiko shi dan ya zo yayi ne ya sanar da sako manzon Allah zai zai nuna maka addinin musulunci kai sallah kai bai sanar da kai Allah ne ya aiko shi ba wani in addini farkon abin da zai sanar da kai ka san Allah saboda abin da zai sanar da kai imani وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره متى كده نقول فأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله سورة شرع ما فرقه سيكاسا الله مدوك في سرق كيف يتمك أول ما يجب على المكلف تفسير إيمانه صعبان أبن ما لمن فلسفة سكشي أول ما يجب على المكلف النظر wai farkon abin da ya wajaba a kanka kai tunanin ka za ka kai na kai mana yace za ka gano abin da duk inda hankalin kai kai wani abin sai ka saurara man Allah ke maka a kaza ne kaza ne kaza ne mun bambanta tsakanin da'iratu da'iratu ta'aqqul da da'iratu tasawwur ko menene yake batar da dan adam da'iratu ta'aqul ko da'iratu tasawwur da'iratu tasawwur menene da'iratu ta'aqul ma'ana ka hankalci abu yana nan kowa wa ko mahaukaci ko musulmi ko namiji ko wani ne ko arne ya san akwai Allah tilas ne wannan sai dai ya mutunta dan ba a wa ne aka samu su marasa hankali su ne wai masu cukiya masu menene da menene sai ce wai a'a babu Allah a kacin gaskiya fa ba suna kore babu Allah bane wani sunan suka kawo suka ba Allah menene suke a su ba su da akwai Allah ba menene suke ce tabi'a ce nesa ce tabi'a ce me kaza me kaza karshen abin da za su dogara karshen abin da za su ba dukkan fawa da karfi sai su ne nesa me ce nesa menene yanayi abin da kai kace Allah shi ne suka ce a'a in suka faɗi Allah din nan to za ka tilasta musu su bauta ma Allah in suka ce a'a ne ka in ba haka ba da Allah da nesa wane ne ya fi karfi Allah ya ce shi ya halitta sama da kasa ne ka ta kasa zuwa ta ce Allah sai ya tafi Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya ce ke nesa da kai wane ne da mahaukaci da mai hankali Allah ya ce ni adda mulkin sama da kasa mallakar sama da kasa ne ta ta taba tashi take Allah kariya take yi kai da kake bauta ta mana kai ne kake samar da nesa kai a kai ma kafi ne ta isa kenan mun gane ko menene ya kaza menene kaza sai ce neta neta karshen sa wai neta kenan tabi'a tabi'a tabi'a tabi'a ka fadi Allah ke ka huta ka shiga aljanna in ba haka ba karke za ka zo ma azaba mun gane ko in ba karanta addinin musulunci kai sosai ba duk inda ka kai da tunane shi kenan sai ka shiga da'iratu su eh. duk ganinka duk kaifin basiranka in ba da hasken rana ko to da ba za ka gani a cikin duhu za ka gani a sai idan ka bai sai gani ba sai da wani abu daban ya zo ya samu haka hankalinka duk hankalinka in ba da shiriya ta Allah ba sai kai kai ba ba haka bane an karbo daga wani sahadisi shi Amr bin Murra qala yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wani sahabi ne sunan shi amr dan murra shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi iqra alayya ka karanta min alqur'ani قلت سينتي أقرأ عليك وعليك أنزل إتياما الله يزل نيزل كرتاما القرآن وهيك هنا القرآن الله أكبر قال كما قال لك فإني أحب أن أسمعه من غيري كما قال لك أي يوم سوني في نفي القرآن عندك ولينا كل من يوم تجي أبريني يوم زنجي أبرينك فقرأت عليه سورة النساء sai ga mu suratul nisa'i kiryan kiryan kiryan yana karatu yana tafiya hatta balagtu sai da isa illa Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yana kaiwa wajen sai manzo Allah ce ya isa ya isa ya isa sai manzo Allah yana ta zubar da kwalla a idanun wa fa iza ainahu tabrifan sai ga idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu suna zubar da kwalla suna zubar da kwalla saboda wannan aya tana da nauyi fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahid yaya al'amari zai kasance yaya hali zai kasance in na kawo duk al'umma aka kawo mata shaida dukkan al'umma aka kawo masa shaida sai aka ɗauko wani kwaya ɗaya aka ɗora sama aka ce waji'na bika ala ha'ula'i waji'na bika eh menene ke bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nan eh ta wace huska fa kaifa idza jina min kulli ummati kulli ummati dukkan al'umma al'umma manzo Allah da manzo Allah su ne ko ba su ba sa'an aka ce waji'na bika ba a kasu sai manzon Allah ba ba a dauka darajar manzon Allah ba ala haula shahida ana karanta wannan sai manzon Allah ya fice da kuka yana zubar da kwalla yana zubar da kwalla sallallahu alaihi wasallam باب قوله باب فدر الله مدعو في سيكي وإن كنت مرضى أو على سفر إن كنت كسنتي مرسى فيها وما تفيا قوي ملاقر أو جاء أحد منكم من الغائب أو أيام يا جاء فيها بكاتا سياداو ذي صلى باب روا فتيمموا سعيدا طيبا كنتي fuskar kasa ku je ku yi taimama fa'idan wajhal ard fa tayammamu fa'idan shine imam al-bukhari fassara ma yace wajhal ard ko وقال جابر جابر يشي كانت الصواريخ التي يتهاكمون إليها في جهينة يشي طاغوتاً دا جاهلية ما بزاوا كي جوا أنا نجو حكوشي أشكي كبيلون جهينة واحد في, جهينة واحد أقول تايا tawajisu cikin kabila جهينه akwai kuma ɗaya tawajisu a cikin kabilan aslama fi kulli hay wa fi kulli a kowace unguwa ko kabila za a samu tsaguti wani gunki wani lalatacce wani shekani ko dan boka ko sahiri ko halin yace dan boka ne yanzilu alaihi shaytan shaytan shaytanu ke zuwa saukan musu da ce musu kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan sai a ce ai ya san gaibi ai ya yi kaza ai ya kaza ai ya kaza wallahi tallahi duk bokanci ne kaucewa ne mutum bai hankali ba wallahi sai ya hadu da Allah ba san addinin musulunci ba وقال عمر فإن عمر يقول أجبت as-sihr abinda ake cewa jib shine sihiri ko ko aka ce al-jibti kullu ma la fa'idata fihi wa taghut abinda ake cewa taghuti a shaytan shaytan shaytan ko ba lalle sai na aljani ba ko kai da kanka wani ya fandare a unguwanku in zawo shi ka ka koma a sai ka ce wani shaytan ai wannan shaytan ne yaro annahu من شاف ni أو شفنا idza in ya fita daga bin Allah ya zama shaytani ya fandare sai a ce da shi ai wane fandararre ne ai wane shaytani ne wa qala ikrimatu ikrimatu yace aljibtu bi lisan alhabasha shaytan abinda yake cewa aljibti a cikin harshen habashawa shaytan wa taghut alkahin abinda ake cewa taghuti shine kahini mai dai gamboka shine yu'minuna bil jibti wat taghut yu'minuna bil jibti was sabuti bisa da kawai gari sai ka dauki salura ko talfo ka buga gidan malamin ka ya buga kasa ya ce maka yau akwai sa'a fita ko babu sa'a kar ka fita a yu'minuna bil jibti was sabuti ba yake asaihu asaku an ba'in min al-kutubi ba mu karanta ba anan menene kissa السيف أصدق أنباء من الكتب كو السيف أصدق أنباء أصدق أنباء من الكتب وأن التمييز كو السيف أصدق أنباء من الكتب aka ce miki ai yalla bai yau ba za a fita yaki ba babu sa'a an buga kaza an yi surabi an yi duba babu sa'a yaya ba za a fita yaki ba ga mutane sun kawo mana za su shigo mana gari sai aka yi watsi da malamin malamin buka malamin buka aka dauki takodi aka je aka yaki aka dawo aka ce a sai ƙarya nake ne aka yi wa saifu aka yi wa aka ce as-saifu asdaqu an ba'an min al-kutub ai kan sakalinka da zaka zare shi zai tabbatar ma da gaskiya ba buga turabi a ce maka kaza kaza a sa'a ko babu sa'a ba ka fita bismillahir rahmanir ka fita sunan Allah ka fita da sunan Allah kawai Allah ya ce wa ma ta dire nan kuma za ta ba. shi kansa da yake ce maka babu sa'a din kai kai ne sa'a ai babu sa'a ko akwai sa'a yana zaune kai da yake juyawa kai ne sa'a ba kai zaka nemo sifane ka kawo ba ba kai zaka nemo kudi ka kawo ba ba kai to yaya aka yi haka to shi ya samu sa'a kake shi ya samu sa'a kake ya kai ka ya baro ko Allah madauki sarki ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa da madansa wa ya'lamu ma fil ahli wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada nafsun ka'inatan ma kanat la tadri ma za ta kasibu gada hakki da yake baka labarin wallahi tallahi ran da zai mutu ba zai sani shi kansa ran da zai mutu ba zai sani ina na hanyar gajinin gado ina yake eh, me ya me ya me yasa ya yadda duk duniyar nan ba wanda ba zuwa dan kauye yake muna malam kana so ka san sabuwar motar da ka fito Najeriya je ka fara da kalle ne sunan kauye eh eh wajen ne eh wajen ne wai bai ka kwanan ka tsaya din motar sabuwar motar da ta fito Najeriya nan sai ka gani dan siyasa ne soja ne shugaba ne wanda dan kasuwa ne dan menene da menene duk baki daya kuma aka ce kana shiga wurin farko abin da za a yi sai an zagi Allah ina yake me ya shi me yasa da kika tafiya fa Allah yake wa ma tadri nafsun ma za ta kibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin jamu, inna Allah alimun khabir abinda ake so imani kai karfi ya gaskiya mai manzo Allah yake manzo Allah yake zaka tafi gida kace kaza in zaka fita kace kaza in ka hadu da kaza sa'a Allah ko amma a buga maka kasa a yi menene duk dan kasuwa duk mai kuɗi ya sai sanula ya ba malamin sa yana zaune gida ya ya a fita ko da sa'a ko ba sa'a za a ba wannan da sa'a ko ba sa'a me ma'ana a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara masa yadda ta amin halakat kiladatun bi asma'a tace sarkan wuya ta asma'u sai sarka ta bata baba asan nabi sallallahu alaihi wasallam في qalbi harijan sai manzo Allah yake aje kai wani da wani da wani ku bi sahu ku bi ku koma a nemo mata sarkan wuyarta mm. fa hadarat salati a garin neman wannan sarkar sai lokacin sallah ya zo walaitu ala wudu'in ba su da alwala wa lam yajidu ma'a ba su samu wanda za su yi alwala ba fa sallau wa hum ala ghayri wudu'in sai suka yi sallah ba da alwala ba فأنزل الله تعالى sai Allah ya ce idza qumtum fa yace fatayammamu wa lam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiba sai ai sai Allah ya saukar da ayat taimama wa ce ce saukar ayat taimama nana asma'u ko nana aisha ba ma ita ba sarkan wuyarta sarkan wuyarta a je kai ma zai kan mutunta matarka ko da kayan adanta ko babu qaulihi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum zawil amri ku bi atiu Allah wa atiu rasula da yazo zai ce ku bi Allah sai ce atiu Allah da yazo wurin manzo Allah sai ce atiu rasula ma'ana biyayyar Allah ma'ana biyayyar Allah zaune take daren dakan biyayyar manzo Allah zaune take daren dakan babu wani abin da ce Allah wa afi'ur rasula sa'atullah mustaqilla sa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqilla amma da ya zo ulil amri sai sai wa afi'u ulil amri ba sai sai wa ulil amri minkum ina ma'ana Allah, afi'ur rasula lafazin kalmomin sun kare ne aka kai haka nan akwai bambanci ati'ul Allah, ku bi Allah ati'ur rasula ku bi manzon Allah amma ba a ce ati'u ulul amri ba sai ce wa ulul amri ma'ana ulul amri ba su da haƙƙin yi musu biyayya sai in su bi Allah da manzon ba haka bane menene ke gaskata wannan abin shekarar jiya mun karanta hadisi ba Abdullahi ibn Huzafa as sahabi ba sahabi da manzon Allah ya ce kai wani ku ku da yaki wane shine shugaban ku da suka tafi suka tafi sai ce bara ya tarraba su ya gani sai haka wuta ya ce kuro ku shiga ya fiti ce ga wuta ya haka kuro ku shiga kowa na ƙari ƙari ce a ba an ce ku ba ulul amku bi ulul amri ba wannan ya ce ya za a yi an ce a bi ulul amri ba za mu shiga wannan ya ce kai kai kai ni ba zan shiga ba to sai suka ci shiga sai suka zo suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da sai shiga wannan wutar ne har abada ba za su fitacce ba innama sa'atu bil ma'ruf innama sa'atu bil ma'ruf a wata riwaya shi Abdullahi bin Huzama sahabi yace a a yace ai da ba zai bar ku gaba jarrab ya gwada su ne ya gani to shine sai manzo Allah ce innama sa'atu bil ma'ruf shugabanka yana da haƙƙi yana da haƙƙi akan ka in yi Allah da manzansa amma in aka saba da Allah da manzansa suke la mahdufin fi ma'siyatil khaliq kowa yana karanta lahallari kowa ya karanta amma yanzu lahallari kansa baya fassaruwa ba za ka iya fassara lahallarin yadda ya kamata ba dan shekaru nawa da su wuce masu ɗimbin yawa duk baki ɗaya abin da ke cikin lahallari shine addini shine daidai yanzu kuma baki ɗaya da masu karantawa da mara karantawa abin da ke ciki ma ba za a iya yin aiki da shi ba wala tujizu lahu suhbatu fasiqin wala wuce. bi da darura wa kaza kaza wala hidu lahu an yuzura ilayhi nazaratan tu'zihi kaza kaza kaza kaza duk baki ɗaya abinda ake karanta da abinda ake aikatawa ne mun gane ko قال حتى إلى حديث لك جسد فسر ونا آية إذا حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج أي على ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا عن كربو عبد الله بن عباس الله كرم سيدايك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كبي الله كبي من زنسى وأولي الأمر منكم لشاغبنكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة يتي abdullahi dan huzafa shine sababin saukar wannan aya ibn qais ibn abi iz ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shi shine shugaban sariya da za yaki kamar yadda muka bada labari babu yace wani babu fala ayi sallake fala suka ce la za'idatu li kafi da kafa malamai muhaqqiquna suka ce a'a in aka ce za'ida za'ida kai kana da zauki kai ka fahimci abin da ake nufi wani kuma sai zai shiga domin ce a to shi akwai ƙari a cikin alƙur'ani to ya za a yi sai ce la sila li tahsilil asal sila ce dan a karfafa rantsuwa da za a yi ko magana da za a yi fala wa rabbika na rantse da ubangijinka kace tabbas eh na rantse da ubangijinka la nuna ba za su taɓa samun imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai in sun sa manzon Allah ya zamo shine ne hukunci tsakanin mun gane ko sai in sun saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ne hukunci tsakanin ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما مما قضيت ويسلموا تسليما na farko ya zama na manzon Allah shine alkali shine kotun koli shine abin da ya fada shi kenan ala hadda qawlihi idza qalat hazani fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hazani farkon sharadin ka samu imani sawa'an jayayya kuka yi cikin zaben shugaban kasa ko gwamna ko minista ko shugaban unguwa ko hakimi ko yan masallaci ko na menene duk abin da ya dangance ku sabani ya shiga a ciki wane yake wane yake haka tilas ni na bar son zuciyarka tilas kai ka bar son zuciyarka tilas ni baki ɗaya farkon sharadin imani kenan sabanin da aka yi cikin kasuwanci ne cikin kuɗi ne auratayya ne menene shi kai abin da ya danganci musulmai tun daga sama har karshe tun daga manya manyan al'amura har mazakaita har kasa sai la yu'minuna ba za su taba samun imani ba hatta har ku gaya kenan aina mubayya yuhaddimuka sai in sun cika wannan shar'i me ya faru ne shi nan ke sarki ce me sabani suka yi gona ne gonaki ne menene da menene to dama majalisun sarki dama sarauta sarki na rawani aka nada ko ba na rawani aka nada ba rawani aka nada ko hula ko hulan abin nan eh, hana sallah aka saka rawani aka nada da sunan Allah ko da sunan wa ma'ana shine ramzi na addinin musulmi Ke sa kuma da'iman fadar sarki akwai malamai akwai shehunni akwai kaza kaza mas'ala ta zo to me shari'a ta ce sai ce ai Allah ce manzo Allah ce shi nan shar'i na imani nan.' hatta yuhaqqimuka shi ma tajara bainahum banda sabada banda fadar sarakuna ina za a yi wannan kotu waye na a masar da masallaci ne duk ina mashar'i na biyu manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wani na so zama liman wani na so zama liman al'amari ya rinsa bi an tashi kowa yana so kowa ya haku jiran naki sai a zo a ce to shi nan me za ki ai muna da kotun koli ko ina ne kotun koli ne manzon Allah ya fada sai a zo a zaunar da kowa a ce shi nan dukkan su musulmai ne an gada ai amma manzon Allah ya ce li ya ummul qauma sai a ce to ga shi manzon Allah zai zartar da hukunci zai yanke hukunci sai a ce manzon Allah ce ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah to kai ne ke tare da kai Allah ramma ya haddace wannan ya haddace to shi kenan matsalar ba za ta zama ba anan وإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم في السنة الله أكبر فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم رجالا ba haka bane shike nan matsala takan ai manzo Allah ya warware ai wani ya sanin alqur'ani ya haddace ya iya kira a mujawwala kuma ya san tafsiri ya san menene da matsala ta kai cikin sallah yanzu zai gyara da an sa shi limamin masallaci zai iya zama ya karanta zai yi sallah zai kutuba zai sallar kaza kaza duk wanda ya zo da matsala zai zauna tsakanin shi da Allah ya warware akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike nan ranka ya dade kai ne liman Allahu akbar to wane ne wane ne a'a duk gatanka ko kowa suka aiko ka duk takardun da aka baka duk baki ɗaya manzon Allah ya sallake kowa zaka ji ba daɗi ko an tsaye eh, to ka yarda shine liman kaza kaza sai ka ji ba daɗi zuciyar ka imanin bai zo ba ya bata kuma la yajidu fi anfusihim haraja da aka da jiji kenan wane ne wannan hukunci manzon Allah na nikar da kai sai da kafa sau da kafa na nika manzon Allah shine gaskiya ba ba ka limanci ba amma in an kun ba isa ba sai ka bi limanin ma imani saboda me ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت hukuncin da manzon Allah yayi bai bakanta ma rai ba nan kuma mu taslima kace na ni ka wuya hukuncin manzan Allah shi ne daidai manzan Allah shine shugaba na duniya da lahira ka ba wallahi tallahi kai ka ba in ba haka ba kuwa shi kenan duk gatanka duk sanka da ake mun ga rayuwa da yadda take ko ne kai sai shiga da son zuciya wani ake so wani ne ba a so wani ke da gata wani ne ba shi da gata shi nan al'amari duk ko ina sai da lalace kuma kowa na kankana kudarsa a ciki dan me ba lallai sai kai ba ko kana da hannu a ciki ba a'a Allah ne ya aje ina ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة yanzu duk kirkinka duk mutuncinka duk mai inda kai malamin makaranta ne ka je neman aure sai an yi kasar kafin a baka saboda me saboda sha'anin karantarwa ya zama ba shi da mutunci wai ba sana'a ba ce dan ba ka da isasshen albashi komin kirkinka laifinka ne ba laifinka bane dan kana cikin wannan tawagar da aka yi lalace shine ma'ana wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa wa alamu anna allaha shadidul iqab wannan rashin ruwa da muka rasa ana cikin wahala dukkan mu ne ke da laifi a'a akwai waɗanda wallahi ba su ci ba ba su ba to amma suna cikin al'umma za a kama wani da wani kana ciki ya za a yi إذا نزل البلاء يقوم الصالح والصالح haka yake sun manu na cikin da zina shakau wani mara galibi na fiya bisiriya sun aka je baki ɗaya masifa ta sauko duniya sai ta ɗauki kowa in a sai an je lahira shi ne sai a wawware wamtazul yawma ai duniya ne kuma amma yau dai an san kowa an wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kada ku zo ku hadu da mutane ku saka musu kaza ku sa birbishi ku saka a wawware sai a wawware amma duniya hukuncin sa ne. wanda ya je jangwalo kuna kallo ba ku hana ba ba ku fada ba wallahi in masifar ta ko sai ta hada ku baki daya to falawar wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum shine yake misdaqan li hadha sababin saukar wannan aya shine wata kissa da ta faru tsakanin wani sahabi da sahabi sai kotun koli sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hukunci to sai daya ba zai iya cin hukuncin ba amma sai ji ba daɗi a cikin zuciyarsa to shine kissa ce kissa gata قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا معمر عن الزهري ai mun ga wannan sanadi almajirin zuhuri shine ma'amar ko sai kai kana son ka san sanadi sai ka san ma'amar almajirin zuhuri ne imamu malik shi ma almajirin zuhuri ne amma almajirin zuhuri anan shine ma'amar an urwata qala yace an karbo daga urwa yace خاصم Zubairu رجلا من الأنصار في شريد من harra. yace Zubairu ne suka yi jayayya suka yi mutu da wani mutumin cikin mutanen Madina balal fari fi sarijin min al-harra a wurin mashayan ruwa a cikin harra wurin shayar ko kace bar noman rani bar ruwa wannan na da gona gonaki ai da gonaki ne dukiya da arziki ko ba motoci da gidaje ba a'a gonaki da kiwo da noma sai sa aka samu isasshen abinci amma sai rayuwa ta zo ta canza waɗanda suke rike da ikon kasa da dukiyar kasa da kuma ba su da sha'awar noma sai gine-ginen gidaje sai motoci sai aje kuɗi kasan waje ba abin da zai hana mu kwanakin yunwa ba abin da zai hana mu turawa su sarrafa mu yadda suka ga dama don suke ba mu abinci su ne za su in sun yadda mu ci abincin masu yadda ba har arzikin da Allah ya ba mu sai in sun yadda mu sayar masu yadda ba sai ba mu da yadda za mu yi Betur Najeriya sha za ku yi wanka za ku yi da shi sai in sun yadda sun saya su ba ku kuɗi ku ci abinci kafin haka zai bayyana kowa ya tabbatar da kakanni iyaye da kakanni hannu suke noma ana ci da kasa kowa ya wadata ina wannan himmar babu ita to da suka yi mutu zubairu da wannan mutumin al'ansar wannan yake a'a ni zan shayar da gona wannan yake a'a ai nike gaba nike kusa da ruwa wannan to shine sai aka ce sai a je kotun koli sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisar ɗinkin duniya kenan sai ku ga yadda ake ɗinke duniya ba yadda ake ake duniya فقال النبي صلى الله عليه وسلم da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai zai raba gaddama sai ce istiya zubair kuma arsil ma'a ila jarika kai zubair da yake kai ke kusa da ruwa ba ruwa tafiya take haka ba ba ruwa tafiya yake haka ba ga wanda wannan ga ruwa ya fito haka ga gonanka ga gonan wani ga wanda yake kusa da ruwa ba shi zai fara shayarwa ba sa'annan ne bi sa'annan ne bi ba da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iskiya Zubair Zubairu ka ta da gonanka kana shayar gonanka suna samun lema sai ka saki ruwan fa dan makocin ka ya sha makocin haka kowa ya samu ya dan sha ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري وأن حكمت لمن ظن الله سي وأن الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك دان زبير يا زمان دان غوغوكا يزا كاي wannan hukunci yaya da duniya ba za ka rabu da haka ba har ana da kaza shi yasa ba abin da zai fi ka sai hakuri kila sai ka karanta rayuwar manzon Allah ka samu hakkin rayuwar nan ba haka ba kullum kana cikin kunci kenan amina yake ya rasulullahi ka ji fa ya rasulullahi ya manzon Allah in ya zama na manzon Allah ne me zai sa kuma yayi ha'i ra'in me zai sa yayi zalin me zai sa yayi bayan wani ya rasulullahi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kana ibn ammati dan zubair ya zama dan gongonka sai sa ka goyi bayan sa fa talawwana wajhu sai manzo Allah nan da nan fuskar ta canza sai ja ثم قال فأنا كما زال الله يساكي وانا حكمتي دبا دا حكمتي من زال الله يساكي زبير كان دا أنت كشاير دا da tsare ruwa har sai ka tara har ya kai jikin bango kamar yadda ake cewa kamun kafa ko kafa ko za kana da yancin wannan kana da wannan ake amma manzon Allah domin sassauci dan ya tausaya ba makocinka yace ya kai zubairu in ka shayar gonarka ta samu lema kar ka tara ruwan ka sake su ma su sha albatin kowa ya samu ya dana kaɗan kaɗan da za Allah wannan hukunci sai ce a ya manzo Allah dai ya zama dan gungunka to sai manzo Allah ya hukunci ya kai kai Zubairu ka shayar da gonanka kuma ka tsare ruwan sai ya tara su maka annan ka sake hukuncin gaskiya ke da manzo Allah zai wanda ya fice nan mm. amma sai manzo Allah ya tausaya masa ya kunta ta masa Zubairu amma duk da shi manzo Allah ya mm. abin da ya kamata a yi hukunci shine manzo Allah eh, Zubairu kai ne kafi haƙƙi kafi kusa da kai ne kafi haƙƙi akan ruwa in ka shayar lambun ka yake ka in lambun ka ya samu lema yi janki kuma ka tsare ruwan kar ka bar ya wuce sai ka ta to amma manzo Allah bai baki wannan dama ba dan yana da yanci sai yi kaza yi kaza sai yayi musu hukunci da akwai sassauci makoci zai samu shi ma ya sarara sai in ka shayar kar ka tare ruwan ka tara a'a ka sake ruwan shi ma ya samu ya sha to da haka yi ma wannan hukunci sai sai a'a shi hankali ba zai kwanta da wannan hukunci ba sai ya faɗi wannan abin da ya faɗa ne sai manzo Allah ya hukunce to ga hakikanin gaskiya ga hakika yadda ma yake in ka shayar da gonar da gonar taka ka tare ruwan ka kare sai ka tara ruwan ka gani tabbas sa'annan ka sake قال اسقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فان كشا كسر الروح كسر الروح هل يقوم ورن بانغو ma'ana ruwa na tafi ko in ba a tsare shi ba ya tafiya zai yi in aka tare ruwan aka tare ruwan ya cika ya cika sai ya sai ya koma wurin bango to shine malamai shine malaman suke suka ce shine wannan haddi da in kuna shayarwa ruwan rani eh wannan ya shayar yana da haƙƙi ya kuma kare ruwan har ya dan tara kaɗan matukar ruwan zai isa amma ruwan ba zai isa ba in ka tsana kaɗan gonan ka ya samu lema wannan ya tsana kowa ya samu a hankali mun gane ko ah. ثم أرسل الماء إلى جارك واستوى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يزوشيني من ذا الله يبقى زبير في كتن حجنسا da an rage masa sa ne dan a dadin dama makocinsa to makocin ya ji daɗin haka da ji daɗin shine aka ba shi cikakken haƙƙinsa haka fi sarihi hukumi ina ahfazahu al-ansari lokacin da wannan balansare ya fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ashara alaihima bi amri lahumma fihi sa'a yace alhalin kasancewa kuwa manzon Allah farko ya yi musu ba su shawara ne ya ba su zabi ya yi musu abin da su duka za su samu yalwa a ciki da Zubairu ya samu ya sha shi ma wannan ya samu ya sha kowanne ya samu ya sha قال zubairu sai zubair ma a hasibu hadhihi ayati illa nazalat fi zalika ina tsammanin waɗannan ayoyi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qabaita wa yusallimu taslima Allahu akbar wannan balansari shi ne ke yadda da hukunci don ba zai ce ba zai yadda ba amma wajada fi nafsihi harajan mimma qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusallim taslima abinda ake so ka hukunta manzon Allah hukuncin da manzon Allah yayi sa'an kai gida ka yadda da haka sa'annan ka mika wuya to yanzu in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a hukunta ila alkitabi was sunna taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati don da ake manzon Allah ya wanzu ya saura duniya har ana da kasa wani sharafi ne da Allah ya bar manzon Allah har ana da kasa amma wani Allah ya zaban masa الرفيق الأعلى ko kai an jawarce ta, manzan Allah ya sarrafa wannan wahala duniya ko ya koma ga ubangiji to wanne ne zaka zaba zaka zabi eh to wannan akwai zabi ɗayan zabi ya ko ya saura cikin wannan hali na rayuwa masu wahalhalu ai rayuwar manzo Allah don karanta ko yau akwai abinci gobe babu yau yaki ko da babu komai sai irin waɗannan mutane irin waɗannan kalmomi an kana bin ammati da daɗi to abu mafi karancin abubuwan da manzo Allah ke haduwa da su ke wannan zai ci kuku yake ka yace ya kama wuyan shi haka yace masa kala yace ya rasulullahi a'tini min mali la ilaha min mali abi ya manzo Allah ka bani daga dukiyar Allah ba daga dukiyar iyayenka ba sai manzo Allah ce to to ai duk dukiya ta Allah ce ni kuma ni gata da fara ta aina ta ce ko sai dai kace manzo Allah ya dawo sai ce gaskiya dukiya ta Allah ce ba ta ba ce ba ta iyaye a bashi in ka juya kujera ka ta juya ba telefon ma da za ka yi magana a kira maka soja wanda farisin da zai zai dauke ke zai ai ba wanda za ka yi mai masu ya su ne sai manzo Allah ce gaskiya ne balarabe kawai gaskiya ne dukiya ta Allah ne. ba tawa ba ce to amma kuma kacinin kala har kajin min a wuya ta gashi nan har an ji ai sai ai kisafi wannan ai haƙƙi na ne ko Allah ya bani wannan haƙƙi ko sai ce a ya ai mu ba haka aka fada mu ba sai muna aka yi kai baka sakayya da mugu sai alkhairi ai mu mu an babu labarin cewa kai baka sakayya da sai muna aka yi zaka harbe ko zaka da daure la yasan tama maka su na gwada ka ne na gani ai sai muna aka yi duk abin da aka yi ma hakuri kake hmm. sai mun manzo Allah ya dariya ce ka Allahu akbar za ka iya gwadawa eh? to kuma ba da haka ba rayuwa ba za ta ci wallahi wallahi tallahi in ba da haka ba rayuwa ba za ta ci ba hakuri ne tilas sai kai wai ka ji mai tsaki ko mara daɗi ko gani wallahi tallahi shi ne tilas duniyar nan da kake gani a dika nazalat فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك Wannan abu بينهم وان ابو تيلس من wannan rayuwa da kake gani dan adam ya fahimci kuskure abinda dan adam baya so baya son ga bakin rai baya son wahala ba haka bane su kuma ta kila suke tare da dan adam ya san ranka na tare da mun gane ku da sai annabi adam ke cikin aljanna akwai bakin rai a cikin aljanna akwai wahala a cikin aljanna sai zai ce da shi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fa badat lahumma min warqi sai Allah madaukakin sarki yace fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa ma'ana matukan aka fita cikin aljanna wannan rayuwa da kake gani ta duniya ko manzon Allah duk wani mutum da kaga duk wani makhluki manzon Allah fa ya bi daraja wurin Allah duniya da lafiya hmm. amma yaya kaje da rayuwa yau babu gobe wannan ya faɗi bakan magana wannan kaza kaza yasa dan adam tilas zaka ji abinda ranka baya so zaka ji bacin rai zaka wahala to dan adam kuwa baya son wahala baya son bacin rai shine ya aukar da shi cikin bacin rai da wahala abin da yake lallai ne ba za ka rabu da shi ba kuma kace kai har abada ba ka son ka gani ka kara ma kanka wani bacin rai da wata wahala dan akwai bambanci tsakanin duniya da lafiya ko lafiya ce Allah madaukakin sarki ce fa man zuhziha anil nar duk wanda aka nesa tashi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna fa qad faza abinda aka faɗa kenan ba sai faza da wani ya fa qad faza ya rabauta duk abinda zaka yi ka gawa cikin kokolwanka na faza din nan ba zai biya wancan bukata ba ya ci abinda kake li anna kullama duk abinda yake zai zo cikin hankalinka abinda ke cikin aljanna sabani abinda ka sani yace duk wanda Allah ya shigar da shi aljanna ya rabauta ya tsira to ashe in kana cikin duniya matukan kana cikin duniya tilas a gari wata rana ka ji ba daɗi tilas sai ka yi aiki tukun ka ta ko mace da take gida mai gida za ke tattaro abinci ya kawo sai ta tashi ta yi a kasa har a ta kaza ta ta za ta za ta za ta za sa'an ne zama abinci duk inda ka kai da mulki ba za ka ce a zo a ɗauki abinci a saka maka bakin ka ba sai ka yi rashin lafiya duk inda ka kai da isa aka saka maka bakin ka sai ka tauna duk inda ka kai da isa ka haɗiye sai hanjin ka ya nika ba ka wuce cikin kai kuma ba duniya ba ba duniya ba sai tilas sai ka yi aiki matukan duniya kake tilas sai kai aiki aljanna ita ce aka ce kana kwance wa idza ra'aita samma Allah wa idza ra'aita samma in ka kalli san ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allahu akbar la ra'aita na'iman zaka ga wata ni'ima wa mulkan kabira عاليهم ثياب خضر kana kicin gide wannan zuwa za ta zo ta yi gada ta fadi ta zama koyayya ko farfesu ko mai kai Allah kana kicin gide wannan tufaha ne ko menene da menene ta kama kai kaza kaza kaza kaza lahum fiha ma yasha'u Allahu akbar ba haka Allah yake ba lahum fiha ma yasha'una Allah yake ba nan abin ya tsaya mai ce wala da ina mazi to amma ya zaka ka samu wannan ni'ima sai ka saba ma zuciyarka a wannan duniya sai ka saba ma eh, zuciyarka a cikin wannan duniya duk inda ka kai da mulki duk inda ka kai da menene da menene ka san cewa Allah ya halice ka a duniyan nan saboda wani abu daban saboda wani abu da in ya fado a cikin cikin mahaifiyarsa da yake fadowa da kuka eh da in zai fado cikin daga cikin mahaifiyarsa sai ya fado duniya hannunsa na danke haka ba haka zai ba haka ko haka ne ko haka haka ne ba ta wani wani wani zai fito ne ya danki hannunsa haka yana kuka yana ce muku ha maza ha mata sai ya tara duniya sai ya yi mulki sai ya tara dukiya sai ya yi kaza sai ya tara jama'a duk abin da ba a sai ya tara alamar fitowarsa duniya kenan ana nan a haiho shi a bashi nono a bashi abinci shi kenan kwana biyu ya girma shi ma ya san riga mai kyau ya san abinci mai kyau za shi makaranta sana'a ta tashi shi ma yana so ya tara dukiya ya shiga nan ya fita nan ya tara dukiya ya yi siyasa ya yi soja ya yi kasuwanci duk baki ɗaya rana ɗaya kuma sai a zo ga ya mutu ya liƙe ya bar ta fuka sa bude haka da ya shigo duniya ya danke su haka zai bar duniya kuma ga su ya bude su baki ɗaya shine malamai suka yi wata ishara suka ce wa fi qabdi kafti tifl inda wiladati dalilun ala hirsi ala hirsi alladhi huwa jani وفي بسطها عند الممات علامة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء وفي بسطها وفي بسطه عند الممات علامة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء yace in dan adam zai zo duniya ya danki hannunsa haka yana da iyaya ma yake fitowa cikin cikin mahaifiyarsa ne da sauki ko gaba ɗaya haka da rigima rigiman ma ce fitowa da in babu rigima ba zai fito ba ba haka bane daga yaki iskar duniya ya fara rigima rigiman da motsi sai fito gaba ɗaya yana fitowa yana kuka yana da kifance da hannunsa yana cewa duk yadda za a yi sai ya tara duniya sai ya yi mulki sai ya tara kaza sai ya yi kaza bai san kuma yadda al'amari zai kasance ba shi dai haka tabi'an ɗan adam yake sa'an nan ya zai fara kitiniya a cikin rayuwar duniya shekaru talatin hamsin ɗari saba'in ba shi ɗaya rana ɗaya kuma kaga dan ɗan adam baki ɗaya da rigimarsa da isansa da cikansa da batsewansa da iliminsa da jama'arsa da dukiyarsa da kamfanoni baki ɗaya rana ɗaya sai zai shiga duniya duniyar ta kuna bar muku ba abin da na ɗauka a shi. ga duniyar ta kuna bar muku duk abin da muka yi kai kawo da mai da mai da kasuwanci da ilimi da makaranta da malanta da menene baki ɗaya ga shi yau cikin annashi aka ɗauko shi shi ne ce wa kullum ne unsa wa in salat salamatu يوما على آلة حدباء محمول shine wane shine ya isa shine kaza shine mai kudi shine mai ilimi shine mai jama'a shine mai menene da menene baki daya suna tare da mutum dubu muna zaune da mala'ika mutuwa zai zai cire raina ba wanda ya isa cikin bai ce a a malamin ko da ko da wasa wallahi ba wanda ya isa in kun yi min gata da kara shine a je a saka mutum a cikin kusa ka cikin kushewa a rufe kasa a baska ba za su yi ma kara su kwanan nan rannan ba sai a baka da aikin ka kadai yasa duk kayyarayin da za a zo ana sai ai yana karantarwa ai yayi kaza ai yayi kaza wallahi kaza ya sun kai ka sun Allah yana da da je abin da kai da gaskiya kai kokari kai ke sa ka san menene zaka bada jawabi tsakaninka da Allah kowa ka tsale har ya kake maka wallahi tallahi kyale su menene kai a cikin rayuwarka ka na dawa kan kadin kirki je ka Allah za ka da an tarbe ka hannu biyu duk yayin ka da sai a banza ne baka je a sa'a ba baka je da aikin kirki ba duk kare da za su makariya kariya su ba za su yi ba su da suka je suka saka suka rufe kada kaza suka dawo me yasa suka ke yi ma kara su kwana wajen su za su baka jawabi su za su su shiga tsakanin kai da malaiku su za su kaza da kaza da kaza suna saka ka suna rake kashi kenan kafin su juya za a tada kai a zauna da kai a tada kai ta ci ka zauna ba shi kenan ba barka da sauka ko barka da fitowa baka taba tunanin za ka iso nan ba za ka zo nan yau ko za ki ba ana dai ana fada dai ana shiga kunne yana wuce amma duniya ta yi daɗi ta yi bude duniya ta samu amanta ga cewa an ko sannan gonarka ba za a tambaye ka ofishinka menene da menene duk wa'annan kai ka bata ka lokaci sai a ce maka man rabbuka hmm. man rabbuka kai kanka dama ai ka san rannan tun daga rannan ma malum malum cirewa aka yi aka sa masa alawai ba haka bane ko da malum malum kata ce ko askabi ko wundiya ko menene ko menene cirewa aka yi ya zama ba na kawai kai kadan ya na magada ne ya ka sau alawayo aka saka ka To za mu gani a cikin sa za a kai ka a cikin me za a kai ka cikin makara a cikin akwai ruwa to sa'an nan mu gani ina za su kai ka gidan da ka gina miliyan ɗari ciki ma za su fito da kai ya za su koma da kai ba a je a haka rami a fata ka sa'an nan jin rayuwar da kai shekaru tamanin ko tisa'in kana da kai ka kawo ka karanta kaza za kaza yi ne mai masanin tattalin arziki kai ne masanin siyasa kai ne masanin ɗan sanda kai ne masanin baki ɗaya. an ban su bayo ba su ka iya turanci ka iya larabci ka iya hausa ka iya duk baki ɗaya ba su ma amfani yau hmm. wane ne ubangiji me ya addinin ka hmm. wane ne annabin ka waɗannan su ne zaka da jawabi nan ka tsira har an har abada har aka yi kuskuren jawabin ɗaya cikin waɗannan abubuwa rayuwarka duk ta zama mata hmm. farkon tambaya dai za ce maka marar buka wane ne ubangijinka wannan jawabi ba nan cikin kabarin zaka same shi ba fa ba zai yi ba ko zai yi an ce idan ma ta bunu adama in ta amaluhu illa min salat a wannan wajen ba daman ka koyi wannan abin man rabbuka to shi kenan sai a koma cikin lissafi a lokacin da kake duniya kana ofis ko kana kan kujera ko kana mulki ko kana kasuwanci ko kana gonarka ko kamfaninka wane ne ubangijinka Allah ne halitta ka ko wannan kujeran ko ofisin ko kamfanin ko dukiya shine abin jawabin da zaka bayar kenan man rabbuka wane ne ubangijinka a lokacin da kake ofis ba ruwanka da addinin Allah ba ruwanka da shari'ar Allah lokacin da kake kan kujera ba ruwanka da addinin Allah ba ruwanka da shari'ar Allah lokacin da ka tara jama'a suna goyon bayanka suna bin bayanka sune almajiranka sune ba ruwanka da addinin abin da ranka ke so kake yi ba za ka ji kunyar cin mala'iku rabbiyar ba ba za ka ji nauyi ba sa'annan sai ma dinuka menene ka? ai wannan tambar gwanda marar buka sa don ko ka ki ka so, Allah shi ne ubangijin ka ba haka ce ba wani lahi ya zini man fi sama wa ci wa mafi arzi sau an wa karfan wazi lalihu bil gudu wal asali wannan tabbas ne ba to amma ma dinuka wannan matsalar da mannajinka wallahi tallahi matsaloli ne masu wahala kada ka yaudaru kada ka bar komai da yaudare ka duk ofishin da ka da duk botsolin da ka hau duk mulkin da ka hau ma dinuka menene addininka za ka yi bude bakin ka ce addinin ka ne musulunci tun da ka hau mulki ne kai ma addinin musulunci tun da ka gina kamfanin ka zakka ma ba ka iya bayarwa tun da ka tara jama'a ka ba ruwanka da mai addinin abinda kungiyar ka take so shi ne kamfanin kanka da gonakinka da jama'an ka duk kana yi ne dan ka samu duniya ba ruwanka da shari'ar Allah to nawa ka tashi ka tsaya kai yaki yanda kake yakin neman zabe ko a nada ka kace bar ayyaki a tabbatar da shari'ar Allah a gare ka to nawa To nawa ka tashi kai zare alkalamin ka da harshen ka da komai kace sai an tabbatar da shari'ar Allah gare ka kamar yadda kake yaki ka kare kungiyar ka ba za ka ji kunya ka ce yau yaushe ma harshen ka zai faɗar wannan ba za ka ji kunya ba ka je ka ce addini na ne musulunci to menene musulunci ne musulunci أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أي لا معبود بحق إلا الله لا أعبد إلا الله in ka bauta ta zuciyarka, ofishinka kujerarka jama'arka ka soke wannan abin wa anna muhammadar rasulullah ay la aqbalu shay'an min ma yata'allaqu bi dinil islam illa ma ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ka soke wannan ke da baki daya amma ka bada jawabi ma dinuka eh zaka ji kunya kai ma ba za ka ji nauyi ba ka ce addini na ne musulunci ne kai ma musulunci ya ya kai da shi taimakon mai gudunmuwan ne ka bayan ka ba mu musulunci amma musulunci zai ma da shaku duk abin da kake ce mata kai musulmi ne shi nan ba wanda yake ka amma ana kiran ka za ta sa'annan a tashi mataki na uku man nabiyuka wane ne annabinka kasan turai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dokokin turawa ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarin tattalin arziki na kasar turawa ko kuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsarin aikin siyasa ko soja ko dan sanda ko malanta ko makaranta sai wanda ya fito kasan turai ko kuwa a'a sai ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya ka izini ka je ka dauko in ba haka ba jawabin man ka ba zai fito ba ba zai yi ba ba zai yiwu ba Sa'an nan tambaya ta hudu sai a ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan mutumin da aka aiko muku me kake fara game da shi to waɗannan tambayoyi guda hudu sai ya zama da kana yin su a aikace kana aiwatar da su a duniya to sai kaga Allah ya sabbitu da zina amanu bil qawli sabit yake yusabbitu da zina amanu بالقول الثابت في الخبر يتي بال وفي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما إن يا زمنا ubangijin ka shine Allah ba abin da ya dame ka sai ne Allah ke so me Allah baya so in Allah yake ki eh, duk duniya sai a a ba ruwanka da su in Allah yake a a duk duniya sai ki eh, ba ruwanka da su to shine rabbuka Allah dinin ka addinin musulunci in ka waye gari ba abin da kake so kaga ya samu daukaka sai addinin musulunci dukiyar hmm. ka ta tafi ne baka ji dadin rayuwa ba ne ka wahala ne addinin musulunci shine da ka ka karantar da su ka gina masallaci ka musuluntar da su ka taimaka ka ba da zakka duk musulmi zai ka gayyara ka taimaka a ajihunka to wannan shine addinin musulunci wane ne manzonka in ka waye gari ba abin da ya dame ka ne manzon Allah ya faɗa ne manzon Allah ke so menene ya so ina hadisan sa ce ina sunna sa ce ina kaza kaza kana son manzon manzon Allah kana son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan duk in kana aiwatar da su a duniya hmm. ana danne ka ana tada kai mala'iku zuwa suna tambayanka sai Allah ya tabbatar da diga dijinka man rabbuka sai ka ji ka samu kazar kazar rabbi Allah alladhi khalaqani wa rabbani Allahu akbar wa ma dinuka diniyal islam hmm. wa man nabiyuka nabiyyi Muhammad ibn Abdullah ibn kaza kaza kaza hmm. wa ma sai kaga Allah ya tabbatar da diga dijinka kana samu wani abu kamar ilhama ana tambaya ka sai ka faɗa dan abin ka ka taho hmm. da abin ka da jawabin ka taho ka shiga kabari wannan ba za a ce maka za a shiga jarabawa duk da ke hannu ka kabar su duk abin da ka sani ka su ba ka zo a'a wannan dama da abin ka shigo yasa ana tambayar ka sai ka ba da jawabi cikakken jawabi to shi kenan sai su yi ma bushara sai su buɗa ma wata wata kofa a can sai ka ga wutan jahannama kamar tashin hankali fiye da tashin hankali za ka kauce sai ce maka ai Allah ya tsirar da kai ka tsallake rijiya da gaba ba hanyar ka bace ba hanyar ka bace ba hanyar ka bace ba hanyar ka bace an nuna ma ne don ka san darajar abin da Allah zai baka kai da wannan har abada kuma sa'annan a buɗe wata kofar ga aljanna da ni'ima da hurul ne idza ra'aita samma wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa ne mulkin duniya sai a buɗa maka wata kofar ka gani ima fiye baka taba tunanin za ka tsallaka ka je a ce in zaman ka gaban ka gadi hankalin ka kwance zaman ka shekara nawa za a yi tashin duniya miliyan ce dubu nawa ne ko mai ne ne zaman kai eh, ba kariya kuma ai ko ba hauke cewa yake ya riga mai gidan gaskiya in haka ne haka bar duniya nan kariya ta kare yaudara ta kare zama ka wannan abin ke yi na Allah min amma in ka zamo wanda bai damu da ubangijinsa ba bai damu da addininsa ba bai damu da sunnar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama in ka je la kana ta shiga suna tambayanka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sai ka ce ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu wannan ba zan kafiri ake ba fa don kafiri ai ba ya faɗa ko kai sai ka ce sami ya kulu na fa qultu ban sani ba ni dai naji ana tayi ni ma na ga ina yi nan sai a ce la da raita wa la laita ko kat Allah ya ka sani yau za ka san menene ka saka sai a buɗa masa wancan kofa ta biyu da aka buɗe ma wannan sai ya ga ni'ima kamar zai Allah sa ya ji a ce a a a a a sha in zaman ka ba hanyar ka ba da a ce waɗannan tambayoyi da aka yi maka ka ci jarrabawa rabon ka ce sai a rufe kai da ke har abada sa'an nan abu da wancan kofar za ka tsallaka ka gudu ya ce ina za ka kai ka abinda ka tare don Zama zaman kai har kafin da za ka fi. babu abin da zai zo maka a wannan lokacin ƙarya suke maka wallahi tallahi sun kai ka sun baro abin da zai zo maka cikin wannan lokacin yana ɗebe maka cewa ayyukanka da kai na ƙwarai su ne zazu suna faranta ma rai ko ko ayyukanka da kai munana su ne su suna tsara bakanta maka rai in waqra'in fita annar yuraduna alaiha غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wa idh ta haju na nar ko yake eh to tura minti biyar kuma muna da bukatan addu'a amma jama'a ruwa yayi wahala fa an rasa ruwan sama ya kamata a rinka yi ana roƙon Allah kuma kasuwanni duk sun tsanani sun yi zafi al'amura duk sun gangabi talaka kuma ba komai ba ne wajen Allah ba, sai dai in aka koma ga Allah da gaskiya sai ga Allah ya kai maka ko ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka dan girman zafin ka don kudura da irada don isa da cika muna tawassuli da imanin da muka yi da imanin da mu kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar da muke masa Allah ka shayar da mu shayarwa mai albarka Allah ka ba mu abin da za mu iya ba abin da zai karfin mu ba Allah duk tsadan da ya cikin kasuwanni abinci da ababen masarufi Allah kai ne mai iko mai komai mai abin bayarwa baka da bukatar su Allah mu muna da bukata kuma ba mu da wanda zai ba mu sai kai Allah ka hore mana abin da za mu Allah ka yassare talaka abin da zai Allah ka kawo mana sauki cikin al'amura mutuwa ne ya amin Allah Allah ma jina fi man hada wa tawalla na fi man tawalla wa barik lana fi ma atay wa qina wa sirf anna shara ma qad wa innaka taqi wa la yuqda alayka inna la yadullu man wa alayka wa la yahdi man hadaka barik rabbana wa ta'alayka allahumma qul lana min khayrika kama tahul bihi bayna ayyi wa min sa'ati kama tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini تنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين